dakarun hukumar kwastan ta najeriya a birnin lagos sun rufe manyan gidajen ajiye kayayyaki goma sha bakwai na kamfanoni ɗan kasashen waje su hudu a lagos bisa ga umarnin shugaban hukumar abdullahi diko inde wanda ya ce suna neman wannan kamfanonin guda hudu na su biya harajin da ya haura miliyan dubu ashirin da shida na shinkafar da suka shigo da ita fiye da izinin da aka ba su su yi a filar da na yi da shi abdullahi diko inde ya ce ai daga cikin kamfanoni ashirin da bakwai da aka baiwa hurumin shigowa da shinkafa a bara waɗannan hudun su ne suka zarce adadin da aka ba su da ninki goma kuma sauran sun biya haraji amma waɗannan hudun ne suka ƙi su biya harajin. To wannan abu tun lokacin da shi wancan zai kenan na tafi na mai magana. Na gaba cewar ba za mu so ba bayan Allah da suke noma shinkafa ya zama da ce sun noma kasuwa shinkafa waje ta danne musu kasuwa tun da mu ma muna mu fara cin shinkafa da aka noma Najeriya to ganin haka na ba su na ce musu na ce to tun da kun shigo da ita ba a kan ba a kun wuce mazalin da aka ce na rubuta ma ita minista ta finance na rubuta ma shi minista na tattalin ma'aikatar gona dukkan su ba wanda ya bani aka da birin na tafi da farko na je na rihe waya house din nan aka zo aka ce in buɗe na buɗe na kira mutane na ce su zo su biya na ba su lokaci na ce su biya ga lokacin da za su biya kuma a lokacin da aka ce su shigo bayan ƙara bayanin wannan lokacin da aka ce su shigo da wannan um, um, ton dubu ɗaya da ɗari biyar an rage musu farashi saboda ana ganin cewa ana so a taimaka musu tunda suna da injinan noma aka sa musu kashi goma na haraji kashi ishirin na tara amma ni da kai in za mu shigo da shinkafa nan za mu shigo da shi kashi goma na tara na haraji kashi sittin na tara ka gani da kai muna da kashi saba'in su suna da kashi talatin a ta wajen girkiya kuma wai kasuwar ta yan najeriya ita za a danne to shi ne na ce ban yadda ba na ba su lokaci na ce su biya wannan kashi yadda yadda ni da ke za mu shigo da shi su ga kashi saba'in to shi ne ake ta ake ta tsalle tsalle kuma abin da ke daban ka ce ce duk cikin kafar nan yawancin su ba yan najeriya ba ne yanzu na liki kuma na duk a su da custom na coki sai sun biya ɗanɗan kuɗin kuɗaɗen da ake bin su su ne miliyan dubu ashirin da shida kamfani hudu ne wanda suka yi wannan suka yi wannan suka yi abin da kaje doka da abin aka ce su shigo amma baka ganin kamar wannan matsayin naku ko na hukumar ka wanda ya hada da cewa ba za su sake ci gaba da wata mu'amala da kasar Najeriya ba ko wata cinikayya a cikin Najeriya ba sai sun biya wannan harajin da ake neman su biya zai iya cin karo da dokoki ko ka'idodi na mulkin Najeriya alal misali. Idan ka su ne su yi haka, ai in kasashe ne ba za su yi haka ba. Kuma wannan wani abu ne wanda wasu sun biya ko aka ce an ba da lamunin nan kuma an ba ku lokaci ku biya saboda kuɗaɗen nan suna da yawa. kuma alhaji umar abin da nake so in kwatanta cewar ga ƙasa nan kusa da bukutun ɗan karamar ƙasa ce in ka je ko usul aka hura ba mai moci sai ya tsaya kuma nan ce ƙasar da duk lokacin da mutum ya yi ɓanna ya yi cuta ko an ci hanci ko an yi ɓanna ko an yi laifi sai a ruga kotu da an ruga kotu sai a tsaye da al'amari sai abu ya kai cikin abin da ɗin lokaci yanzu ba ɗin ta fasa kai kotu to abin da na sani cewar kotun najeriya ta san muna da tabbacin cewa duk wani abin da ya shafi hukunci akan haraji ba mu taɓa faɗuwa ba a kotun najeriya wasu alkalan Najeriya suna mutunta biyan haraji. saboda haka muna kalubalantar su je kotu. Shugaban hukumar kwastan ta Najeriya kenan Abdullahi Dikko Inde yana tattauna da ni bayan da suka rufe waɗansu mayamayan gidajen ajiye kayayyaki guda goma sha bakwai. mallakar waɗansu kamfanoni guda hudu masu shigowa da shinkawa a najeriya a ciki har da kamfanin nan na yan saliyon wanda aka fi sani da yan vaswani wanda dama an daɗe ana ja in ja akan al'amuran tattalin arziki da su da shugabannin najeriya a baya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya